Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar shida ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka sun fara hallara a taron AU wato kungiyar kasashen Afirka wanda za a yi a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar. sannan za ku ji ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kotun kolin najeriya ta jaddada nasarar gwamna adeboyega oyetola na jam'iyyar apc a matsayin gwamnan jihar osun bayan nan ibrahim ka'almasi garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Jami'ai daga sassan Afirka na ci gaba da hallara a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a yi a gobe Lahadi. Taron zai yi shara fage ne ga wani shiri na wanda zai ba da walwalar yin harkokin kasuwanci tsakanin mambobin kungiyar musamman kan abin da ya shafi rage shingayen da ke kawo cikas wajen shige da ficen kayayyakin tsakanin kasashen kungiyar. akalla shugabannin kasashen afirka hamsin ake sa ran za su isa birnin yamai mai tun daga jiya juma'a kwana guda bayan isa ministocin harkokin wajen kasashen domin fara taron na gobe lahadi ana fatan idan kasashen suka cimma matsaya wajen rage matakan da ke kawo tarnaki a fannin kasuwanci za a samu ayyukan yi sannan yanayin jin daɗin al'ummar yankin wacce adadinta ya kai biliyan 1.2 zai bunƙasa da gomashin wani yarjejeniya da ake so a kulla ya sake karuwa tun bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya amince zai taba hannu kan shirin wato samar da shige da ficen kayayyaki a tsakanin kasashen girgizar kasar baya-bayan da ta auku a ƙarshen makon nan wacce karfin ya kai maki bakwai 7.1 a jihar california ita ce mafi karfin gaske da jihar ta taba gani cikin shekaru wato ashirin a cewar jami'ai inda suka kara da cewa za a ci gaba da jin raɗaɗinta nan da wasu shekaru masu zuwa a cewar lucy jones kwararriya a fannin nazarin yadda girgizar ƙasa ke aukuwa karfin girgizar ƙasa ta ranar juma'a ta kai ninkin ba ninkin wacce ta afkawa wasu garuruwa a jihar ta california a ranar alhamis rotani sun ce dubban mutane a yankin da ake kira ridgecrest suna zaune babu wutar lantarki kamar yadda david witt shugaban ma'aikatar kashe gobara a karamar hukumar kan county a jihar ta california ya tabbatar We have multiple injuries. We've had two house fires. ya ce an samu raunuka da dama gidaje biyu sun kama da wuta wayoyin wuta sun tsintsinke tankunan iskar gas sun fashe ire-iren waɗannan abubuwa dama kan faru idan aka yi girgizar ƙasa hukumomin sun kara da cewa an jira da ɗan girgizar ƙasa ta ranar juma'a har zuwa yankin sacramento da ke arewa mai nisa sannan an ji ta har zuwa birnin las vegas da ke can gabashin amurka da kuma kudancin kasar mexico lauyoyi a ma'aikatar shari'a amurka sun tabbatar wa wani alkalin kotun tarayya cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi ko da yake ba su ba da wani dalili na saka tambayar ba saɓanin wanda suka bayar a baya kan wannan shiri wanda kotun kolin ƙasa ta jingine a baya a wata ƙara da suka shigar a kotun tarayya da ke jihar maryland lauyan ma'aikatar shari'ar ta amurka sun ce an ba su umarnin su yi nazari ko akwai wata kafa da za ta iya samun jituwa da hukuncin da kotun kolin ta yanke wacce za ta ba da wato kofar a saka wannan tambaya a cikin shirin kidayar jama'ar gabanin shigar da wannan kara da lauyoyin na ma'aikatar shari'a suka yi shugaba trump ya nuna ya duba yiwuwar wato ya ce akwai yiwuwar wato zai ba da umarni na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba wajen ganin an saka tambayar ta ko mutum ɗan ƙasa ne ko akasin haka a cikin shirin wannan ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fannin sarrafa makamashin gawayi ko kuma kwal a nan amurka na ci gaba da fuskantar koma baya a wannan mako inda kamfani na shida mafi girma a kasar ya ayyana cewa ya samu kare tattalin arziki ko da shugaban gwamnatin shugaba trump ta ɗauki wasu matakai na tallafawa fannin na kwal amma ya zuwa yanzu shida cikin kamfanoni goma da suka shahara wajen sarrafa gawayi sun durkushe tun daga shekarar 2014 fannin na sarrafa kwal ɗin ya yi ta fuskantar koma baya yayin da masu amfani da gawayi a matsayin makamashi suka yi ta komawa yin amfani da wutar lantarki da sauran hanyoyin makamashi masu rahusa waɗanda ba sa gurɓata muhalli wannan dai kusan za a iya cewa labari ne mai daɗi ga fannin kare muhalli da kuma na kiyaye lafiyar jama'a domin kona gawayi kan fitar da hayaki mai gurɓata muhalli sama da sauran hanyoyin samar da makamashi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ake gobe za ake shirin taron kungiyar Afirka ta AU. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi wakilinmu na birnin Yemen Sule Mummuni Barma. Wanda ya ce tuni har shugabannin kasashen Afirka sun fara hallara kamar yadda za ku ji a tattaunawar da suka yi. To uh, Haji Mahmud da karin bayani dai ne shugabannin kasashen Afirka na ci gaba da isowa birnin Yamai a yanzu haka wanda a ɗazu-ɗazun nan uh, da yamma an samu isowar da dama daga cikinsu waɗanda suka haɗa da shugaban ƙungiyar tarayyar ta Afirka da kansa na riko wato shugaban kasar Egypt uh, a LCC kenan. Haka zalika akwai irin su shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya shi ma ya iso akwai na Chadi idris bezi eh, waɗanda suka riga suka iso birnin da mai sannan eh, ana ci gaba da samun shigowar su har zuwa cikin dare yayin da aka bayyana cewa wasu daga cikin su za su yi asibar su shigo birnin yamai saboda a gobe da safe karfe tara na safe ne za a agogon nijar za a soma wannan babban taro na shugabannin kasashen afirka. Hmm. to kamar ya yanayin tsaro a birnin na yamai sule. tun a shekaran jiya da aka buɗe wannan taro gaskiya an tsaurara matakan tsaro sosai a nan birnin yamai da kewaye to sila duk da kika dan kyankyasa abin da zai faru a wannan taro a rahoton da ka turo da muka sa a shirinmu na rana kamar dan yi mana bitar abin da shi wannan taro zai fi mai da hankali a idan Allah mu gobe. Yawa abubuwan da babban muhimmin abin da shi wannan taro na shugabannin kasashen Afirka zai mai da hankali a kansa shine batun yarjejeniyar nan ta cire shingaye ah, da ke tsakanin kasashen Afirka akan maganar kasuwanci. saboda haka wannan haduwa a haduwar ne za a da cewa wannan ko kuma za a kaddamar da su aiki da ita wannan yarjejeniya ta kasashen afirka kuma najeriya da yake tana ɗaya daga cikin kasashen da a can baya suka yi ta nuna ɗari-ɗari a kan ita wannan yarjejeniya to yanzu daga bisani an bayyana cewa tana daga cikin waɗanda za su rattaba hannu a yayin wannan taro na a birnin yamai kenan kamar yadda abin yake a wajen jamhuriyar benin to kuma kasashe ne biyu waɗanda kwarai suke da matukar muhimmanci ga kasashen afirka ta yamma idan ana maganar cinikayya ko kuma zirga-zirga da yau da kullum wakilinmu kenan sule mummuni barma na birnin yemen To a Najeriya ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kotun kolin ƙasar ta jaddada nasarar gwamna Adeboye ga Oyetola na jam'iyyar APC. A zaben gwamnan jihar da aka yi a bara inda ta kori hukuncin baya da kotun sauraron ƙorafe korafen zaɓe ta jihar Osun ta yanke. wacce ta ce ɗan takarar jam'iyyar pdp ademola adeleke ne ya lashe zaben don haka ne wakilinmu na murya amurka hassan umar tambol ya jiyo mana kaɗan daga cikin abin da mazauna jihar ta osun ke cewa dangane da wannan hukunci na kotun koli. sunana alhaji sani JNPP sarkin yakin sabo laife ni dan jam'iyyar pdp ne kuma ba magoyin bayan eh, adumala isi aka adillake to ya kuka ji da hukuncin kotu da sun zalunce mu sun ci amanan mu don mu muka ci zaɓe apc ba ta ci zaɓe ba mu muka ci zaɓe amma suka zalunce mu suka nuna suna da hukuncin gwamnati wace hujja gare ka cewa jam'iyyar pdp ta ci zaɓe ranar da za ka ba da sakamako pdp ita ce ke ita ta ci zaɓe ko kasancewa shi dan takarar gwamna Isiyaka Adeleke na PDP ya yi wa na jam'iyyar APC Odetola murna. Wannan murna ai murna ba ta je ciki ba mu magoya baya ai mu aka cuta ba shi ba shi me da shi mu aka cuta. Sunana Muhammad Bashir. To muna jam'iyyar APC mai gaskiya. To ya kuka ji da hukuncin kotu na gwamna a nan jihar Osun. To mun gode wa Allah mun ji daɗi gaskiya ta bayyana Allah bayyana gaskiya mun samu nasara. Amma 'yan jam'iyyar PDP suna cewa kun zalunce su mi za ka ce? To wani zalunci ne amma kotun farko da muke ganin sun yi wuri-wurin da suka iya da ta ba su ci ba su ce an zalunce su ba duk da cewa wanda ya zo kuma eh, wanda ya jagoranci wannan hukuncin na farko da aka yi ba a taɓa zama da shi ba na saurara ƙara amma ya zo ya jagoranci wannan shari'a har ya yanki sannan aka zo muka ɗaukaka ƙara wata ta ba mu ta bamu nasara cewa muna da gaskiya sannan kuma aka zo ga wannan to menene na zalunci dama ka san shi duk wanda ya rasa yawanci dama haka zai ce an zalunce shi. Gwamna wanda ya ci zaɓe na APC Oyetola ya ce zai haɗa hannu da 'yan jam'iyyar PDP domin a ciyar da jihar Osungaba. gaba. Kuma kuna goyon wannan kuma goya bayansa. Kuma na goyon baya don abin da muke so shine da Najeriya ko kuma jiha duk wanda yake mazaunin wurin gari namu ne baki daya kamata a ce ciyar da gari gaba ci gaban gari ya zama to shine a zuciyar kowa ba laifi yana ko wanda zai bada haɗin kai da gaskiya da da amana da a samu ci gaban ƙasa wannan muna maraba da shi ko wane ne shi ko daga wace jam'iyya yake a Sunana Hajiya Latifa Tiwa ne. Ah, wallahi alhamdulillah kun ji dadi da yawa kun ji dadi don mun roƙwala kuma ya karba roƙonmu to mun ji dadi. Supreme Court is the last na bayan Supreme ba wani ya court kuma Supreme an bamu. Orúkọ mi ni Gbẹ̀ngà, government ti wá ó ti lọ, kò hmm. a fẹ́ ṣe. Mr. Gbẹ̀ngà ya ce ba abin da za su yi, wannan shari'a ta wuce. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tandi A gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 43 na yamma. Nan gaba kaɗan za ku ji cewa Najeriya ta lallasa kamaru a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Amma yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shirin ruga na kafa matsugunai ga makiyaya bayan taro da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya jagoranta. Mai nazari kan harkar kiwo Muhammad Haladu Jimeta ya ce kuskuren ambata shirin da ruga ya ja masa bakin jini. From the beginning bai kamata ma a kawo kalma na ruga ba. Rugan nan wani abu ne wanda yake nan tun fil azal tun lokacin turawa. Al'ummar daura sun yi murnar kubutar magajin gari Musa Umaru da gano masu satar mutane. Ya ukaca shine ciro man bakan daura. A shiga daji da shi a shiga dutse da shi a shiga zabe da shi Allah ya karɓi roƙo ya fito mana da shi ya sakewa Allah godiya. Shugaban hukumar aladun Najeriya Barista Abdullahi Muktar ya ce tsadar dala na kan gaba dalilan tashin farashin kujerar haji. Akwai kuɗin guzuri na alhaji. Dala ɗari takwas in ka buga shi zuwa naira naira kusan dubu ɗari biyu ne da arba'in. Kuɗin alhaji za a wa ya zuba aljihunsa. Menene kuɗin aikin hajin bai wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba. Za a fara jigilar alazan ranar goma ga watan nan daga Katsina. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka dai, to yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Malam Musa Gambo yakana na Zaria da Fasto Yohana Aliyu daga majami'ar Ikwa Bayara, wanda zai ci gaba da jawabinsa. Ga Malam Musa Yakana. to a uzbillahi min sha'ani bismillahi rahmanu rahim za mu ce a ina lillahi wa ilai ilaihi halin da muke ciki a arewacin Najeriya abin ya wuce misali domin da akan ce akan yi bacci da ido ɗaya ne to gaskiya yanzu ba ma ido ɗayan ake bacci da shi shi ba ido biyu ake bacci domin ba mu da aminci a ko a gida ko a hanya ko a ofis ko a gona ana cikin wani yanayi hasali abin da ya abin da ya jihar Zamfara yankin Katsina da zuwa su Adamawa zuwa zuwa su maiduguri yobe da sauran wajen manya-manyan garuruwa na shiyan arewa babu aminci da yanki wasu yankuna na jihar kaduna sakamakon waɗannan mutane da suke har-hare wanda ake faɗin filani to ni kuma sai in ɗan kalubalanta ba duk da za a ce filani amma ba dukansu ba to lalle lalle kan inda mahukunta za a ji shawara harkan tsaro fa ya lalace kuma tun daga lokacin da harkan tsaro ya lalace aka ce harkan tsaro ba takarda ne ba kwarewa ba a da a harkan tsaro lalle kwarewa ne domin in kun lura a da lokacin da muke da 'yan doka ai ba boko suka yi ba amma suna da eh, suna da basira game da harkan tsaro su suke zaune da mutane a cikin al'umma suka san waye na waye na banza to amma yanzu sai a ɗauko mutumin mutumin kudu a ce a kawo shi arewa shine zai tsara arewa ko ku a ɗauki mutumin arewa a kai shi kudu a ce shine zai tsara kudu to ko da haka bai zama illa ba domin kyautar zamantakewa amma da ya kamata a haɗa da mutumin arewa nan jajirtacci wanda ya san harkan tsaro tsaro ba kuma takarda ba domin daga lokacin da aka ce kwarewa ne a takarda shi ne zai sa a ba mutum matsayi to babu mamaki sai kaga a cikin yaransa a wanda ya fi shi basira akan wannan amma sakamakon shi bai da takardan wannan an fifita mai takardan nan to shi kuma wanda yake da kwarewa nan ba zai ba da lokacin shi ba tunda an ɗauki wanda ya bai kai shi basira ba an ce shi ne zai mishi gama game da harkan tsaro kuma sai in ga kamar su 'yan siyasun arewa tamkar ba su damu da halin da muke ciki ba domin a lokacin da suke kamfen za su shiga lungu da saƙo sun san gidan kowa sun hamma kaga sun jawo talaka suna man nemi shi ana hotuna ana wannan ana raha amma daga lokacin da suka kai gaci babu ruwansu da talaka wannan da suka zaɓe su kuma kar su manta sun yi rantsuwa akan za su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu amma mafi akasarinsu suna hawa daga kan wannan kujerun sai su manta yanzu muna da 'yan majalisan dattijai muna da 'yan majalisan wakilai amma sai ka rasa menene suke yi a majalisar nan sai ka ga wani ma yana kan kujeran suna cikin zaman majalisa an faɗa musu ga halin da ake ciki a inda suke wakiltar amma sai ka tamkar ba su damu ba kuma su jami'an tsaro ina kira a gare su don Allah don annaba su ji ba Allah su ji ba annaba kar su ji ba wannan albashi da ake biyan su a'a duk wanda ya ji yadda mutum daɗi shi ma fa Allah zai ji da shi wanda ya sanadin fitan wani kunci shi ma Allah zai fitar da shi daga cikin kuncin nan koyi don Allah addinan nan guda biyu musulunci da kiristan babu addinin da ta yadda da zalunci don haka idan kai musulmi ne sai ka duba ka ga alkur'ani me ta ce maka game da adalci kuma koyan manzo me ya koya maka game da adalci in kai kirista ne sai ka duba annabi isa alaihi salam lalle lalle adali ne kuma ya kawo addinin kirista hasali ma addini ne na zaman lafiya don haka ya kamata in musulmi kake a jami'in tsaro ka jiba Allah ka jiba annabi ka tausayin rayuka ka taimaka domin a gusar da wannan miyagun abubuwa da yake aukuwa ina kira kuma ga yan uwanmu filani har yanzu lokaci bai kure ba muharanna don allah don anabi filani mun san su da jin kunya domin filani babu wanda ya kaba filatani jin kunya amma yanzu filani an gurɓata to lokaci bai kure ba don Allah a tuba a ajiye makaman nan a zo a rungumi zaman lafiya kamar a yankin Maiduguri bare bari an san su da addini domin duk ana aka fada alkur'ani za a ce shi ya Maiduguri to don Allah don annabi ku ajiye makaman nan don Allah kar ku yadda wasu mutane su gurɓata imanin ku ya kasance ana amfani da ku wajen kashe al'umma waɗanda suke gurɓata muku imanin nan fa lahira ba abin da za su iya muku kuma hasali ma kafin a tafi lahiran nan lallai lallai sai an tadda kaskanci a duniya kafin a tafi lahira domin shi Allah baya barin azalimi kira kuma da shugabanni don Allah don anaba ku daina amfani da kujeranku a wanda Allah ya ba ku bisa taimakon waɗannan talakawan nan idan gaskiya ta zo akan kowane ne ya kamata ku yi amfani da gaskiya domin mafi akasari 'yan siyasa kuna amfani da kujerunku sai a kai mutum kotu kotu ta yi hukunci ko a ce a ba da da mutum ko a ce a saki mutum wanda dokan nan ita ta dora ku akai domin tun daga ya zuwa gwamna ya zuwa shugaban kasa babu wanda ya rantsar da shi face da alƙalan da suke hukunci a kotunan nan to ya kamata a jibi Allah a jibi annabi ku duba wanda kotu ta ce a bada belin shi ko a sake shi kar ku ma kotu kangara bi umarnin kotu idan ko kun ce kotunan nan ba su da amfani to ashe kuwa eh, rantsuwan da suke muku ba shi da amfani domin in ba don su ba da ba ku zama ba domin ku kanku idan abu ta habarawa kan kai wajen waɗannan alƙalan ne ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah duk abin da waɗannan mutanen za su ba ku ƙararre ne gaskiyan ku shine Allah zai fidda ku duniya da lahira kuma wanda ya rike gaskiya shine zai zawo mu cikin mutunci duniya da lahira kuma idan kuka karɓi hanci a wurin su ku iya sani fa ba ku da kima a idonsu domin ranar da ba su akan mulki ba ku da um, um, kima kuma su ne masu tona muku asiri a turo efcc gidajenku a kama ku a ce an ba ku hanci to ya kamata ma'aikatan shari'a ku tsaya tsayin daka a ƙasa domin ceto al'umma domin ƙasan nan an shiga wani hali kuma ina kira ga mutanen arewa halin da muke ciki a arewa man kai la haula wala quwwata illa billahi ali azim kwanan da nake jin wasu da dattijan arewa za a yi taro a Kaduna to ina kira ba mu ki yi taro ba amma a sa hatta da malaman addini da waɗanda suke da zaune da mutane a cikin anguwa in dai ana so a yi maganin tsaro domin waɗannan mutanen su suka san gurɓatacce suka suka san na kirki don haka tsaro ya tattara akan alhakin kowa dan sanda kake soja kake sibiliyan kake dan banga kake kai hatta mata tsa haƙƙin tsaro yana kanmu gaba ɗaya domin yau in mun zauna lafiya kowa zai zauna lafiya in ba mu zauna lafiya ba wanda zai zauna lafiya kuma adalci shine ginshikin zaman lafiya a ƙasa shi ko fasto aliyu cewa yayi. manya-manya addinai da muke da su kristo da musulunci muna kira kiranin cewa mun san allah amma sanin allah da muke yi a fatan bakinmu ne tsakani da Allah mu ba imani a ciki idan kana tiranin cewa kana da addini kuma ka san Allah ka yi imani da Allah ka sani akwai mutuwa kuma akwai ranar shari'a me zai kai ka ka je ka yi hari ka kashe ran wanda bai ci ba bai gani ba ka lalatar da dukiyar gidansa kuma yana so in jawo mu. ko kirista ne yau ya fito ya ce shi fa zai mulkin najeriya ba tare da musulmai ba wannan krista bai adalci ma kansa ba kuma ba zai kai labari ba haka kazalika duk wani wanda yake jin cewa shi musulmi ne zai yi shugabanci a najeriya ba tare da da kristocin najeriya ba zai ware su a gefe zai samu matsala domin ya riga ya wuce gona da iri kai baka fi allah ba allah da ya ajiye mu yace mu zauna tare mu yi komai namu tare kowa ya yi addininsa addinin da ka dama kake bukata ka yi addini ya shafi zancen tsakanin ka da ubangiji yadda za ka shirya makomanka amma zancen wai ka nuna wariya game da sashin mulki saboda kana ga za ka yi amfani da wannan domin kai ka sami biyan bukatan kanka to kana jefa kasa ne a cikin wani yanayi kana kuma so ka sa mutane a cikin damu kuma Allah zai tambayi alhakin jinin mutane wata rana a wuyanka kai da kai dalilan da aka zubda da saboda haka ina jan hankalin mu gaba daya da kowa da kowa a najeriya musamman a yankinmu na arewa mu yi hankali da irin wannan rayuwa da muka koma ciki rayuwan da baya da tushe rayuwan da bamu same shi daga farko ba mu koma mu ci gaba da zamantakewa irin namu na da ba tare da tsangwama ba ba tare da nuna bambancin addini ko kuwa kabilanci ba kuma waɗanda allah ya riga ya ɗora su a matsayin mulki ko kana arewa ne ko kana kudu ina kira gare ka ka tuna cewa wata rana za ka mutu saboda haka kowane mulki ko da shekara nawa ne allah ya ɗeba maka ko aka yi maka za ka mutu wata rana za ka koma ga mahalicinka kuma dole ne za ka bada lissafin irin mulkin da kai na shugabancin jama'a saboda haka zancen maganan kashe-kashe da maganan ko mu ci ko mu so duwo da a cikin siyasar najeriya da muke a yanzu cewa ko mutane na so ko ba a so sai mun mulki to wannan daga shaɗan ne saboda haka ina kira da duk wanda yake kishin najeriya yake kuma kishin kasansa in ka faɗi a mulki ka rungumi kaddara cewa lallai allah bai nufe ni da ci gaba da mulkin nan ba in kana da damuwa da jama'a ka koma mana ka gyara damuwan da jama'a wani karo za su zaɓe ka ka koma ka ci gaba da shugabanci amma idan kana cewa ko jama'a su ki ko ba su yarda ba tun da ina tafiya tare da ƙarfin iko zan kama an karya to in ka karya kai ma Allah zai karya ka domin ka sani cewa Allah shine sarkin sarakuna shine kuma mai mulkin dukan duniya saboda haka komai mulkin da za ka yi Allah yana sama da kai saboda haka jama'a sun riga sun kuza an zubar da rayukan 'yan Najeriya da yawa mutane sun mutu kuma abin da yake damu na duk yawanci zancen hare-hare ga matsalan Boko Haram ana fama da shi a kasan nan ya ci ya ci cuwa. an waye gari an ce tsakanin fulani da sauran kabilu ba zaman lafiya ina waɗannan abubuwa suka fito tuka duk waɗannan abubuwa sun ta'allaka ne a kai irin siyasa da 'yan siyasa suka shigo da shi domin su wargaga kan na Najeriya su rarraba kaunan mu domin su mana irin mulki da su suke so wanda ba ta Allah. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. najeriya ta tsallake zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da yanzu haka ake fafatawa a kasar masar najeriya ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke kasar kamaru da ci uku da biyu a wasan zagayen 'yan sha shida da suka fafata a yau najeriya ce ta soma zura kwallo a minti na goma sha tara da soma wasan ta hanyar dan wasan ta Odion Igalo to sai dai kuma a minti na 41 kasar ta kamaru ta farke cin ta kuma zura kwallo ta biyu ana dab da tafiya hutun rabin lokaci bayan dawowa hutun ne Najeriya ta daidaice kwallayen zuwa biyu da biyu kafin a minti na 63 alex iwobi ya zura kwallo ta uku da ta baiwa najeriya nasara a kan kasar ta kamaru wacce yanzu haka take rike da kambin na nahiyar afirka a daya bangaren kuma yanzu haka kasar masar mai karbar bakuncin gasar tana nan tana fafatawa da kasar afirka ta kudu a zagayen na 'yan sha shida kasar ta masar dai ta fito ne tana shugabancin rukunin a bayan da ta yi galaba a dukkanin wasannin ta uku yayin da ita kuma kasar afirka ta kudu ta tsallake matakin na rukuni rukuni kasancewar ta daya daga cikin mafi fitan na uku daga rukunin d a halin da ake ciki kuma ɗan wasan kasar morocco mbak bosofa ya bayyana yin murabus daga bugawa kasarsa wasa jim kaɗan bayan ficewar kasar daga gasar cin kofin nahiyar afirka kasar ta morocco ta yi waje ne daga gasar bayan da kasar benin ta doke ta ta hanyar bugun penalty a wasan zagayen 'yan sha shida a jiya juma'a basufa wanda ya kwashe tsawon shekaru goma sha uku yana bugawa kasar tashi wasa ya ce yana ganin lokaci ya yi da za su baiwa sababbin jini damar gwada tasu bajinta da kuma ba da tasu gudunmuwa an haifi basufa a kasar netherlands inda har kasar ta saka sunansa a jerin sunayen 'yan wasan ta kafin daga bisani ya zaɓi bugawa ƙasar iyayensa wasa a shekara ta 2006 idan muka juya ɓangaren gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata kuma ƙasar sweden ta lashe matsayin ta uku a gasar ta bana bayan da a yau ta doke ƙasar ingila da ci biyu da ɗaya a wasan neman na uku na gasar a ƙasar faransa tun a minti na goma sha ɗaya na wasan ne ƙasar ta sweden ta shiga gaba tare da zura ƙwallo inda kuma ta koma zura ƙwallo ta biyu a minti na ashirin da biyu to sai dai kasar ta ingila ta sami zura kwallo daya yayin da duk kokarin da ta yi na daidaicewa ya ci tura lamarin da ya sa ta zama ta hudu a gasar ta bana a gobe lahadi za a fafata wasan karshe ta gasar ta mata tsakanin kasashen amurka da netherlands murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. To jami'ai daga sassan Afirka na cigaba da halara a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a fara babban taron a gobe. Taron zai zai zamanto sharafage ne ga wani shiri na da zai ba da walwalar yin harkokin kasuwanci tsakanin mambobin kungiyar musamman ma kan abin da ya shafi rage shingayen da ke kawo cikas wajen shige da facen kayayyakin kasuwanci tsakanin kasashen kungiyar. lauyoyi a ma'aikatar shari'ar amurka sun tabbatar wa wani alƙalin kotun tarayya cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar mutum ɗan kasa ne ko ba ɗan kasa ba a shirin ƙidaya da za a yi a shekara mai zuwa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. sai solomon abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau kilt holmes mai zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc